Matashin mai suna Nasir Muhammad Lawal ya bayyana wa DW cewa ya shafa tsawon shekaru yana neman aiki tun bayan da ya gama karatunsa, amma kuma bai nasarar samun aikin ba. Lura da cewa yawancin waɗanda suka yi karatu ba su cika yin sana'a ba. Ko shin me yasa Nasir ya ji ya fara wannan sana'a ta walda? saboda yanda na ga na wahala a jami'a kuma na zo na nemi aiki na gagara samu shine na ga ya kamata kar na zamanto cewa ci ma zaune in zauna wuri daya sai na je na roki wani na roki wani ya bani abun da ranci na ga ya kamata a ce na kama sana'a wanda sana'an waldan nan na kama shi kuma yanzu haka ina matsayin ni ne ogan shagon kuma ina da yara a karkashi ne da yawa kuma shagon nan ya biya mun bukatu na da yawa wanda a yanzu haka a dali a shagon nan na aure ma to amma ko me ja hankalin Nasiru ya wannan sana'a ta walda duk da yake ba bangaren da ya karanta ba kenan a jami'a kasan kowa da abin da ya dame shi wani damuwansa ya ci a bairo ne wani damuwansa ya ci a sana'a ne mu da mun samu aikin gwamnatin ta iya yiwa ne ma halada ba shigo wannan sana'a ba to amma yanzu yanda nake jin daɗin sana'a ta iya yiwa na ga ko aikin gwamnatin ne ne aka bani da yawan mutane suna sake kansu ne su ce wai sai aikin gwamnati wanda aikin gwamnatin nan ita kadai a rayuwa idan ka duba ta ma ba ta iya rike ka ba saboda gaba ɗaya nawa ne da a baka kuma sai wata a hakan ba wai na daina neman aikin gwamnati ba ne amma ban samu raina dole na samu ba ko da na samu ko da ban samu ba alhamdulillah na samu abun da dan dogara da kaina kuma ina cin abinci da ni da na insha Allah. irin karar da injin nasiru yake amfani da shi kenan na walda a shagonsa. Idan nasiru Muhammad Lawal ya samu aikin gwamnati, ko shin zai iya barin wannan sana'a ta walda ka cokan gaskiya waran daina ba dan da daina wannan sana'a gwanda na daina na hakura da aikin gwamnatin kwata kwata to me yasa saboda abun da nake samu a wannan ya fi salarin da da bani a aikin gwamnati saboda na san duyi da yi a aikin gwamnati yanzu idan na zo dan fara a level din farko a ta iya yiwa na ga salarin da da fara bani bare wuce dubu ashirin da takwas ba ko dubu talatin ba kuma ina tunanin a sana'a na dai ina iya samun sama da shi a duk wata Yanayin yadda Nasir da yaran shagonsa suke yanka karafa kenan. Nasir ya bayyana cewa akwai matasa da dama da suke koyon wannan sana'a walda a shagonsa waɗanda kuma su ma suna zuwa makaranta kafin daga bisani idan sun dawo su zo shago wanda da yawan su yanzu haka sun gama secondary school wasu sun je gaba da secondary school ma kuma suna sana'a ga mu muna tare da su har yanzu wanda duka suna taimakon kansu ne da kansu sun kai suna yanzu haka dai muna da yara guda goma sha biyu wanda muke aiki tare da su a wannan wajen Aliyu Muhammad Waziri DW Hausa daga Bauchi a Najeriya